بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kafin mu fara amsa tambayoyi akwai wani dan uwa da ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya ji kan hajiya amin malam a min addu'a na shiga neman aure kuma cikin ikon Allah an bani matar Allah ya hore min yadda zan yi to na farko dai mubarak Allah ya sanya alkhairi mubarak Allah ƙara nasara ai wannan babban nasara ce a ce an baka mm, an ce an baka wannan babban nasara ce to insha Allah Allah ya hore yadda za a yi wanda duk ya yake daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai taimaka musu shine mai neman aure domin ya kame kansa saboda haka kai albishir insha Allah Allah zai taimake ka Allah kuma ya tabbatar masa da abin da ya alkawarta ga wanda suka tashi neman aure domin neman tsare kansu na to sai akwai wata tambayar akwai tambaya na. alaikum salam to farkon lokacin an yi saɓani mafi inganci shine daga farkon sa'ar da take zuwa farkon rana farkon wuni bayan fitowar rana eh, eh tambayar wai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar wanda suka yi wato jijjifi zuwa da wuri zuwa masallaci zuwa sallar juma'a wacce wanda suka je a sa'a farko kamar sun yi hadaya kamar sun yi layya da raƙumi ne har dai zuwa wanda yake zai zo a sa'a ta ƙarshe kamar wanda ya yi layya da kwai to shi ne ke tambayar yaushe ne waɗannan sa'o'i to malamai sun yi saɓani amma mafi inganci shi ne cewa waɗannan sa'o'in ana magana sa'o'in rana ne bayan hudowar daga hudowar rana a zuwa lokacin da za a fara sallah to sai ka kasa waɗannan sa'o'i kashi shida to sa'a farko ita ce wadda yake mutum in yayi kamar ya ba da zaƙini daga shuruk daga shuruk daga hudowar rana ana nufin sa'atun nahar sa'o'in wuni sauraka idan a ce yanzu rana tana fitowa a karfe shida da rabi eh, Eh, a ce ma shida da rabi wai don lissafin ya yi sauki kuma a ce lokacin sallar juma'a ana farawa a liman yana zuwa ya hau bari karfe daya ga da shida da rabi zuwa karfe daya awa shida da rabi kenan ko ku sai ka kasa su kashi shida to awa a shida da rabi saboda aka kaga awa farko daga shida da rabi zuwa awa daya da minti biyar kaga shida da eh, bakwai da rabi da minti biyar to wannan shine in ka je ka samu wannan sa'a ta biyu kamar wanda ya yi hadaya da saniya sa'a ta uku kamar rago sa'a ta hudu kamar a sa'a ta hudu kamar akuya shi ne kamar rago da alganam da akuya sa'a ta hudu ita ce kaza sa'a ta biyar kamar kwai sa'a ta shida liman ya shigo shi kenan an gama na'am sai je masallacin da ake budewa lokacin akwai masallaci da ake yi akwai akwai eh, eh. eh. eh. kan hidimomin su ne suka sa ɗin ladan ya karanta sau da hidimomin su ne yawa na'am za ne lokacin da liman ya shigo shi kenan liman yana hawa mimbari shi kenan wannan ba za a sashi a cikin waɗanda suka zo juma'a ba sai ba za a sashi cikin rijista ba mala'iku za su naɗe takardu daga liman ya hau mimbari sai su ma su zo su zauna su saurari zikiri na alhaji bai akan miƙati na'am eh kamar wanda ba sa fara cewa pandemiya kamar cikin ko kuka ce ne kamar kirkiriyar da kiyasi samun kiyasi to ni dai zai wahala gaskiya kiyasu nan tunda ba masaniya ba ce kuma abu ne a cikin teku duk da yake dai akwai wannan abar wannan na'urar da take nuna inda jirgi yake za ta iya aiki da ita ah, amma a gaskiya zai wahala gara irin wannan kawai daga sun shiga jirgin daga jirgin yana tashi a ethiopia din ta yi ihrami a lokacin eh to ai da bata san da kiyasin lokacin bata san kiyasin wajen bata sani ba ta ihtiya din dan kada ta kuskure tunda ba sanarwa suke ba ba kamar jirgin Saudiya bane da suke sanarwa su ba sanarwa suke ba to daga jirgin ya tashi kawai ta yi harama a lokacin in ta harama babu laifi mutum ya ihrami kafin a zo miƙati musamman in akwai shakka akan yaushe ina ne miƙatin sai ya yi ihrami da zai fitar da shi daga shakka ta san jirgin na tashi in ta yi ihrami ta san tabbas ba ta ƙetare mikati ba amma in ta jira ta ce minti sha biyar ko minti ashirin zai zama ta sa taraddudi anya kuwa ba mu ƙetare miƙatin ba saboda ba ta da ilimi abu ne wanda ta yi shi kawai da ka na'am alaikum salam garin

a gaskiya ba ka samu ladan ba ai ba ka je ba ni eh, to shi kenan larurar zama a oyar kenan eh, larurar zaman oyar kenan <laughs> eh, Shi ne ba yadda ma irin wannan dole yana faruwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba dunyahu udirra bi akhirati wanda yaso sha'anin harkar duniyarsa dole sai al'amarin lahirarsa ya dan samu dan tasgaro tunda abin da ya kai ka oweri harkar neman halal ne ya halatta neman duniya ka ne to amma sai watakila dan wannan din tasgaran da ka samu to sai kai ta sadaka watakila sadaka sai ta maganin wannan rashin zuwa juma'ar da ba kai ba an gane ai tunda zuwa oweri ai kaga ana samu tunda akwai samu to in samun ya zo sai ka yi al'ibadar maliya mai hukuntun da ibadatul badaniya ba ta samu ba sai kamar yadda ita da ibadatul maliya eh. na alaikum salam hmm. farilla ce in mutum ya sallar juma'a in mutum bai je sallar juma'a ba yayi laifi in yi juma'a uku a zere bai je ba to wannan za a mayar da shi zuciyarka sai Allah ya makure ta zama to irin zuciyar munafikai a sallar juma'a farilla ce sallar idi ce sunna amma sallar juma'a farilla ce ai shi yasa an mutum ya sallar juma'a ba sai ya sallar azhar ba inda sunna ce ya za a yi ya za a ce ta wadatar daga sallar farilla ka gane aiko? na'am belarus <laughs> nan har ne man kan mutum hmm. kace ba su ne da halin kuma halin kuma da wai kuma za a bashi cewar ya sauke farali ba za a nemi ya sake juma'a ba amma ya rijistar waɗanda suke zuwa su samu sallar juma'a bai samu juma'a ba bai samu ladan juma'a ba na'am alaikum salam Eh, eh. eh wannan ba daidai ne bai kamata ya bi shi ba akan saban Allah dan mutum ya bar sallah har lokacin da ya fita saban Allah ne sai ya ce masa sai ya masa magana da taushi kan cewa kada fa mu rasa sallah ka tsaya mu sallah in ya sai ya ce masa to sauke ni zan yi sallah na tuho eh yana wai shi mai mashin din ba zai iya faɗa ba a to aika da ana cewa wala ya na tillahi law matalahi kada mutum ya ji tsoron zargin mai zargi saboda sha'anin Allah eh na alaikum salam na'am hukuncin musulmi wanda ya mutu baya sallah ya mutu a cikin manya-manyan zunubai uh, tariku sala kuma wanda ya mutu kan cewa ya tozarta sallah to zai zama to sauran ayyukan ma sun tozarta amma dai ba za a ce musu ba musulmi ba ne musulmi ne amma in ba rahamar allah ta riske shi ba zai dani cikin azabar allah na eh, za a halatta in dai an san musulmi ne sai dai mutanen ba a so ya zama kan cewar wanda suka shahara da ilimi da jagorancin addini malamai da manyan limamai su je jana'iza in dai sananne ne cewa baya sallah mm, bai dace ba su je jana'iza sai a kyale shi shi da yan uwansa da wanda suka nasa sai su yi masa sallar jana'iza na'am wakana haifar da mafsada sai abin da ake nufi wato abin da yake ci zai cutar shi za a kautar ba abin da zai kawo gyara ba wai sace idan aka tashi za a gyara sai an kawar da barna kafin a kawo gyara shi ne yake cewa wai misali ita kawar da barna ita ake kaddamarwa kan a kawo abin da yake ne gyara kaga a manza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo samu ka'aba ginin ta ba daidai yake ba bai rushe ta yayi ta a daidai ba wanda yake shine kawo gyara ya gyara abu sai kyale ta a haka saboda kawar da barna domin da ya rushe ta sai su ce wanda yake cewa a girmama ɗakin Allah ya zo da addini da ya girmama ɗakin Allah kuma ya zo ya rushe ɗakin Allah ba za su fahimta ba to wannan barnar sai ya gara a kawar da ita kan a kyale ka'aba inda take a yarda da wannan barnan na cewa ka'aba ba a daidai take ba zunin nata ba cikakke ba ne bisa a ce a rushe ta a yi ta abin da yake a daidai din kuma wannan ya bayu ya zuwa ga barnan mutane su ridda su koma addinin kafirci wannan tana da mutane da yawa mutanen suna nan da yawa na'am muhammad eto eh a wannan ana nufin cewar wanda ya halatta kenan wanda ya bar wanda ya halatta barin yana ganin shi ba zai yi ba kawai saboda bai yana ganin ba dole ba ce a kanta amma wannan magana da na gaya maka shine maganar a waɗansu malamai wanda yake akan wannan mutu amma su imamu ahmad su akan haka suke cewa wanda ya mutu baya sallah ba musulmi zane kafi da yi na alaikun salam da eh. na suna nan kano suna can eh in ya zo kano ba shi da iyali a nan matafiyi ne kwana biyu kwana uku sai ya sallar kasar cintuwa hmm. ba ah. wannan lada wannan ya danganta da shi mai kayan in yana ganin cewar ya ji daɗin cewar ya samo abinsa ya ba shi lada babu laifi ya karba ya halatta ya karɓa kyauta ce amma kada ya nema tunda shi in ya ce sai an ba shi wani abu za a ba shi sai an ba shi wani abu zai bayar da kayan mutum to ya ci dukiya ba da haƙƙi ba in ya ce sai an ba shi lada

ya yi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hake ce eh rubuta aha wa ifasaha thumma arifa sana hmm. shi yake thumma arifa sana sannan kai cihiya tsawon shekara guda haka ibada ce saboda wanda ya haka ladin sai na wajen Allah amma ya ce ba zai bayar ba sai an bashi lada to da wani zai rike hmm. ko kuma shi mutumin idan ya zo ya karɓi miliyan ɗayan sai ya juya kawai ya tafiya sai ba shi komai ba da je yana zagin ta ko yana cewa ka ga mutane yanzu da na cinye da na ito da ka cinye yanzu za ka ce da ka cinye halin ɗinka ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من أعادانا اللهم يسر لنا أمورنا ماء الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من المقبولين ومن أتقائك من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين